من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله da sahbihi ajma'in shugabannin mu da suke hada tebur yan uwa mahalarta wannan majalisi na tafsir daga nan masallacin sunna unguwar nasarawa wanda gora lokal government na riga state nigeria uwa baki da yan gida masu iya sauraron daga gidajen radiyo talabijin da sauran midiya suna yi muku gaisuwa ta islamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau ne sha uku ga wata ramadan kira shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku ya yi daidai da ta hudu ga watan Fabrairu miladiyar a Annabi Isa da Maryam Isa alaihi salatu wassalam shekara dubu biyu da ashirin da biyu. Muna roƙonka ya Allah irin fitintunin da ƙasar mace ke faɗawa a ciki na ɓangaren kisan kai ga bayan Allah mai su da azumi mutu da akasin haka da kuma tuntunu na nufewa a cikin ruwa ta dama da hagu a sassanin Najeriya da afsen na motoci da mutuwa a asibiti da gobara da makamantar irin waɗannan abubuwa. Shekaran jiya wasu malamai masu da'awa masu musuluntar da magudawa a cikin ramadan daga kano samu abdin dawo daga wurin musuluntar da waɗannan mutane dukkan sun sun mutu gaba gida kuma kun ga abin da yake faruwa a Falatiyo da Benue da Sokoto masu kwale-kwale da wurare daban-daban a cikin fatin duniya ba ma Najeriya kawai ba. Ya Allah, muna roƙonka duk mutumin da ya yi da kalmar shahada, duk mutumin da ya yi imani da kalmar shahada. Allah, wanda ka karfi rayuwar shi tun daga Adam alaihi salatu wassalam zuwa yau muna roƙonka ya Allah إلى يوم Allah ka تباس صدق الجنة aljanna. Allah كامرة كبيتين يا الله أنا روحك كتوسيا Ya Allah cikin roƙon ka yaƙi ga musulmi matacce da musulmi mai rai ko da da kurakurai ka ba mu aljanna ka ya ubangiji subhanahu wa ta'ala inna ila raji'un wannan suratul nahl sura mai magana tauhid da aqida da ni'imomi daban-daban za mu tashi yau aya ɗari ɗaya da shida ko insha Allah ko da bakwai ɗari ɗaya da shida dalilin saukar da wayannan ayoyi su guda uku da suke haɗe kenan ɗari ɗaya da shida ɗari ɗaya da bakwai ɗari ɗaya da takwas amma da muka kuma jiya cewa waɗannan ayoyi suna da asbabun nuzo suna da dalilin da aka saukar da su ruwaya ta farko ta yi magana a kan waɗanda suke ɓangaren mummunai masalan Hubba radiyallahu an Ammar bin Yasir da wata koya kuma sannan da bilal mu'azzin na nabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu wa'inda bayan Allah ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ba da umarni na fita makka zuwa hijira madina sai ya kai a cewa ya gaya min wanda ke da rauni daga cikin ku ya fita a dab da asuba ya isa makka masu ƙarfi kuma suna iya fita da farkon dare dare to ka san labarin cikin jama'a wannan kirsa labari da ya falsama a cikin gari cewa ga abin da ke faruwa da ƙwarishawa suka ji labari shi ne sai suka yi kamfin waɗannan sahabbai suka gewaye gaskiya sun aikata abin da bai da kyau Allah ya sauƙaƙe shi dai Bilal sun kere shi a kan yaki, suka ɗauko wani ƙarfe mai tsananin zafi suna goga mishi a shi kuma babba suka gashi a kan kaya suka dube shi suka jirga jane a cikin kaya da kuma wannan goyon Allah radiyallahu anha Abu Jahal ya jagoranci a jere ta a dube ta a dinga sa mata karfe mai kama da rodo a al'auranta ana turawa a cikin har koya Allah nan kan mutu sahabi ɗaya shi ne Ammar bin Yasir radiyallahu anhu shi kuma da aka kawo ta kan shi aka gida mai sharadi ka yadda annabi karya ne yace na yadda ka yadda Qur'ani karya ne tatsuniya ne yace na yadda ƙarye ta Allah ya ƙarye ta wannan siyasa da ya amfani da ita ta yi sanadin da ya sauran aka take su kawai shi ne dalilin da ya biyo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ba shi labari duk abin da ya faru sai ya tambayi amma radiyallahu anhu lokacin da kake fakin wannan kalma ya zuciyarka take ya ce wallahi ina cike da imani na yi magana ne ta kan samun rubuta da rayuwata yaya kake jin manzo a zuciyarka yace na tabbatar da shi sani ne kuma yana da gaskiya haka sun abin da na gaya mu haka nan fara wa haka nan sallallahu alaihi sallam yake ko da irin aka tare ku ta same ku ka sake maimaita wannan hikima saboda ka hukunta da rayuwarka ruwaya ta biyu ta zo akwai wani guruf su kuma na musulmai kuma da aka ji labarin za su yi hijira kuma aka zo aka gewaye su aka kashe na kashewa wanda ya kubuta kuma ya kubuta labari ya kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa nazzalatna bil aya ga ruwaya ta farko ga kuma ruwaya ta biyu sai bangon aya ɗaya na ƙarshe shine abin da ya shafi Abdullahi bin Kaisar Abdullahi bin Kaisar ya yi zama في إجماع السكرترين عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ثور نعم عبد الله بن أبي ثور shi kuma ya taɓa zama sakatare a ƙarshe sai ya gaba ranar su da ya rija bayan fato makanin sallallahu alaihi sallam ya ba da umarni ta jirgin da a kai su ma a kashe a kama shi a kashe shi ta ka dai ya nemi mafaka wurin Usman bin Affan na radiyallahu anhu daga Usman bin Affan da alƙawuran da ya gani gare shi da nadama da tsaranta shi kuma ya nema ga rufe shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ta aka yi mai uzuri aka bai shi Ah, wannan shi ya nuna ya yi rita maganganun shi ya nuna ta su aikace sabanin ammar bin yari ya ci wa gairi shi ne Allah ya ce man fara ma da man kafar billahi wa yadi كفر بالله وذلك في محل تهرشي يفد مكان رجع يفد مكان تهرشي إن وان اللفظ نعم بن ياس رضي الله عنه بعد إيمانه بعد أن ينادى آه، إيمان يسمي يوم وكان آه، ينام كان أبا عبد الله irin wane ne irin sa shi ne ake zuwa man kafar billa, wanda ya kafirta ga Allah ya rinda ba da imani ne bayan imani da shi ne aya ta fara da shi don nafiya ji daji daji da ya ce illa man ukuriha sai dai wanda tilasta shi a kai ya yi lafazin kafirci shi ne amma duniya ta radiyallahu anhu da shi. to shi kan in ji Allah ya ce me wa khalquhu mutma'innun bil iman alhali lafazin kafirci da ya yi a harshe bai kai zuci ba zuciyar shi tana dole tana cike da imani alhamdulillah kuma yadda hadisi ya zo da shi za mu dawo mu aya mu ji abin da Sama shi oka ni ya kaka a yi ma kula da fitin na sase da shi za a tafi mu da wani amma. A ƙarshe sai ce wani mai shara ha sasurubu mai shara ha filkoko sai dai wanda ya yi turki shara ha asali shi ne mutum ya shiga abu ga dangana shi ne shara mai shara mata bilkobol wanda ya shiga gadan-gadan da yadda shi da kafirci tattara haka kirje shi ga dukiye shi haka Allah shi ya yi rinda kenan permanently wannan shi hukuncin shi da ban yake ya faɗi wata kalma ta rinda kuma yana nan a kanta ko yana nan kafire wanda ya faɗi kalma ta kafirci kuma yana nan akan ma'anarta da yadda da ita yana nan akan kafin jiki karshe sai ce ba ka karanta ba min Allah kuma irin wannan shigar da kafirci da yadda da shi a zukatansu suna ɗauke da hukuncin fushi daga ubangiji mu wata ala. na biyu kuma ولهم عذاب أليم suna da azaba mai girman gaske da ubangiji ya rubuta da mu wata ala. sharhin wannan aya yana nuna cewa idan mutane da rai ko wata fitina domin shi Bilal radiyallahu anhu lokacin da suke gogon shi da ƙarfe ana goga mishi wannan ƙarfe mai tsananin zafi shi dai ya kasa hakuri bai kushe ba yana faɗin ahadin ahad ahadin ahad ahadin ana duka yana jaddada kulhuwallahu ahad saboda ka shi kaga eh, abin da bai iya wannan tafiya sai dai ya mutu eh, lafi amma shi ne ya sayar kama ta ƙasa shi kuma ya ci mana da wa ga hikima shi ma zai ya kubutar da abin na rayuwar shi ko wani yaro da kuka ji na yawan ambata shi a kasar mai zare a da Abdullahi Hadeja lokacin mahaifin shi bai son izala ko nan da can don haka shi kuma yana son duk inda yake za ku yi wa'azi ya tafi mun zo da kwanta gora da shi sai garuruwa daban-daban arewa don haka sai ce ma baban shi abokanai shi suke da bukin aure kan kuma sun sun tafi shi kaɗai ne kawai sai bai kuliya sai baban shi ya ba shi dama sai baban shi a a kai ku ana harka abokanai da su mana yaushe za ka dawo sai ce ku kila taron na ya fara a a saman lahadi kila litinin sai ya dawo sai ce a ka yi sauri sauri ka sai da ya fita cikin ma'asai ne sai wuri na mu yi wurin wa'azi haka ya yi sai ya har zuwa wani lokaci mai zurfi da muka je Hadeja. Na ce, ka je ka kai ni wurin mahaifin. Ya ce, wallahi baba na bai ka wani sai ki jala, balle irin su da ke ka kai ni wurin. Ko na zaune kan kujera sha kale eh, sai gane na zai. na zauna a gaban na gaishe shi ya tsaga kai ni da ke mi da ke da ke Ki ba a zo in gai da kai ni ne wani. Ya yi shuru ga an san matan sama da dura. Allah ya hukunta ne da ya hukunta na alkhairi tsakani na da shi sai na tafi daga baya sai ya kiri ɗan shi Abdullahi da wai wannan waye sai ya ce ai wani ne ta na yi da an baki da lala kamar wani kusa gidan gidan na ya zaɓi shi ko da tsoho ya bude da ya ga ɗan wani nauyi-nauyi ga daga ɗan wani ɗan jarida jarida a cikin shi ne ne kawai Allah ya ce ta Abdullahi magana kiyaya da za ta kuma sauki saboda haka idan mutum ya yi hikima lalle da wata kalma sai ya kubuta da addini shi akwai yan sandanmu sojojinmu da wajen security staff wanda su suna aske gefe saboda dokar kasa wannan shari'a ta ba su dama a tawilin wannan aya illa man tukuriha wa buhu. mun kuma in duk bil iman ta fara kala lura ce ba da bi a haka ko wani yadda masu mu da ya taba dawowa daga wurin tsiya ya zo kan wata gada saka dare babu mota ya biyo hanya sai dai ya ci barayi cikin gada suna caca sai ya ci gudana caca ga wani mutum can da ya ce a'a suna wara cewa nan da ya ga alama barayi na ina da kuɗi ka aji waye ne da yan kane da ya tuɓe ne sai ya dunkule su ya aza kane ga kai ya kama bace bace wanda sun ka sheko sun ka hau gada sun ka haska hitila don a ga ashe ma wakaci na ɗauke da tsofa sama koma kawai sun ka ci gaba da tashin da ya wuce da ya kusan kai gari sai sa kawai ne saboda haka hikima za ka yi don ka kubuta wani lokaci za ka samu kanka kirista shi ne mai gidanka a kemis ko kuma a asibiti clinic ne shi ko kuma ofis kana custom kana immigration kana wani ofisa amma dai mai gidan ka kirista ne kuma bai son musulunci kuma kai kuma ga ka an kawo ka sarkashi ne to sai ka sa hikima yadda za ka zauna ciki har ka samu lokacin da Allah ya cire ka wannan wurin kar ka ce za ka yake shi ka nuna mai goya ko goya su a domin ba a san musulmi ya ta domin ka ga wanga Abdullahi da ya ka gayyara ka ga karshe ne dai saboda haka bai da kyan mutum ya ya bari ya kata kai ne a cikin fitina sai yasa Allah ya kai fada a cikin wannan aya aya ta gaba sai ya ce ذلك saboda abin da ya kawo mai wannan sai annahu a hayat ad-dunya an a akhirah saboda ya fi sun fi zaben duniya bisa ga lahira wanda kaga yana kasance ya fi yadda da kafirci daga musulunci domin Allah ya san in an sallata mai musulunci yake ba ko wani abu na daukar duniya wanda shi da yake ɗauka hankali ne ya bar al'amarin lahira ya rungumi rayuwar shi ta duniya. Wa'an Allah kuma ce Allah la ya hajji ƙaunar kafirin ya ka da gaskiya da ganga ya mutunce ya ka da ki kuma ki na din to Allah kuma ba zai shirya da shi ba ma'ana bai sake dawowa kuma a gurin ubangiji subhanahu wa ta'ala domin Allah ba ya shirya da abin da kai da yake ko kai da kafirai kawman kafirai Allah ba ya shirya da jama'a kafirai wa yana yiwa wani wuri kuma kaga ya ce zai shirya da su ya danganta da zuciyar mutum in Allah ya gano cewa babu alheri cikin musuluncin ka to ba zai shirya da kai ba in Allah ya gane shi wannan kafiri ne amma musulunta na da alheri to Allah sai ya shirya da kai. wannan shi ne karanta mana tafsir na Thank you. kaga wannan ruwa ya sa lafi na abbas sai radiyallahu anhu yake ne amma rawa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam قال لأصحابه تبرأوا عني ومن كانت به قوة فليأتي ومن كانت به قوة فليتأخر إلى آخر الليل annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masahabai da ya hijira ya kuma madina game da muka yi bayani kuma ya gaya masahabai mai ƙarfi da gaskin ku ya san jinkiri zuwa ba ya fita ƙarshen dare kenan wanda kuma an mai rauni ya fita sun yanzu da dare farkon dare zai ya samu zai haɗu a madina. dalili ya sa kuka ji an tare ne jima ta tashi dukkan ku a yi zafin nan ganwon wara duk ku je ku sami ku je ku iske inda kuka ji an tare na. azaba ta kai azaba ga zafin rana ga zafin yashi ga karhen nan kuma ana gifta mai shi mai tsananin zafi amma kuma sun ci gaba da jirgi a kaya kamar da muka faɗa amma dai Allah ya kubuta da shi na. Wasu da ana amma bin Yasir, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci manyan maganganu da amma bin Yasir don haka ya ta mishi kwarai don ya tabbatar da abin da ya faɗan nan da gangan ne ko ko ta kiyatan ne don haka ya ta mishi wurin eh, interview don ya tabbata yana nan da imani shi ko ya yi rita. Yaya tukiyanka yake lokacin da ka faɗa abin da ka faɗa game da ni game da Allah da imani ka ya ka yake. ko kuwa zuciyarka ta amince da abin da harshen ka ya faɗa ko ko a a da a da sa Allah ya zinta wannan aya inda man ukriha wa qalbuhu mata mutma'innun bil iman Thank you. Wannan ruwa ya, amma sinu ya ce, ya zai ba ba su kyale shi ba cikin adaba sai da ya faɗi alherin gumaka ya nuna ai gumaka suna da alkhairi kuma ya karya ta annabi a harshe sallallahu alaihi wasallam فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأى قال شر ما تركتم حتى جئت بك ووثقت عليك بالخير قال كيف تجيب أمرك قال إن الإسلام To je gaba je gaba me ruwaya ta gaba. Abdullahi bin Isa shi kan gaskiya ya yi rida ya ci gaba da kafin jifi. Ya sayi ce ah, walakin mai shara'a sadarahu bil kufur sadara. Wa qala ya ayyuhal a cikin wannan aya wacce za a yi ta kawo ruwayoyi na wannan aya za a samu cewa ruwayoyi sun zo daban-daban don haka ba mu bukatan a ci gaba a dai san aya ta sauka a kan amma gini ya ce to aya ta gaba sai ce aya da ka aya da ka ya ta ذلك بأنه مستحق الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله irin wannan matan ya amin amincin amince shi a wato ba da amincin su ga kafirci bisa ga imani bisa ga musulunci waɗannan su ne yace me saba Allahu ala qulubihim Allah ya rufe akan dukatan su ba su za mu ka zuciyar su ba ta tunani ba wata aya ba wani wa'azi ba wani darasi ba wani lantin da za su gani dukatan su barkato gami musulunci tsakani da Allah na biyu wa ma maza wa ihin kuma ya toshe da ya toshe su aka yi toshe din ko da ba su ma ya da su yi, da za su ji gaskiya kuma in sun ji gaskiya za a toshe musu ita ba za su ji ta ba shi irin na karɓa ta bangaren yadda ko kuma imani na wa'ama wa absaru kuma ya makautar da a nan gannan don aka koda wani dalili ya sun gaskiya ba su iya kallon ka gani na amincewa gani na limani kafirci ya yawa ke zuciya ta tafi kunne ya tafi ido ya tafi don haka sun mongo ko mongo na umurin kwamo la yarju na وأولئك هم الغافلون su هم الغافلون وإن أمرت أنا وإن الدين دبرت دبرت imani daban su daban babu magana Allah cikin al'amarin Allah ya tsare mu shirya da Ya jarama no doubt tabbas definitely annahum su irin masu wa'annan dukkan mutane rungume da kafirci annahum fil akhirati hum al wa'annan a ranar kiyama su ne mafi kadewa mafi hasara Allah ya kare na ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما قتلوا ثم آمنوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وكذلك القرآن zai ba da labarin menene karshen wajen da suka abota masalan abbab radiyallahu an masalan bilal masalan ammar bin yasin wa gairihim min al-muhajirin wayanda suka sha wahala suka sha azaba ba su bar Allah ba bayan ka haka suka koma Madina ga dabi'ar wanda ya sha wuya ga abu to za ka ga ya fara tsaunin sake shiga cikin wannan wahala amma su da suka je Madina kuma sai Allah ya farlanta ya wajabta jihadi da duk da haka kuma sai suka shiga cikin group din sahabbai radiyallahu anhum don a tafi wurin yaki da su bilal ya ce ammar bin yasir ya ce habbab ah, wa gairi radiyallahu anhu a ah, dukkan sun shiga cikin yaki ga dangadan an tafi yakin badar tare da su tare da sanin irin asasar da aka kakara musu a makka ya kamata abin da sun ba imani ba su yi tunani su kauce ma wannan hanya har ba wuce wani lokacin da ya baka kashin ruwa in ka gaishe ka kauce mai amma su waɗannan radiyallahu anhu duk wannan azaba da suka gani dan su mutu rayuwa daga Allah za su mutu ba ko ba za su mutu ba amma duk da haka Allah ya kubutar da su suka koma Madina suna Madina kuma sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake kira akan bitawurin haji Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma sai suka sake shiga bayan yaki kuma za su yi ga sake zuwa wannan ya tabbatar da gina imanin su don Allah ke yi menene cikin wannan bayan cikin wannan aya kafin mu fassara shi shine cewa duk wanda ka ga wahalar suke ya tare da al-sunna kaga an yi banza da kai an wulakanta ka kaga sassu kaga abubuwa matanka halaka wannan kai sa ka ja da baya matukar ana da kyakkyawan niyya wanda shi yake yi haɗe don Allah wahala ba za ta iya sa shi ya bar Allah ba ba a kun irin wa'in wa'annan bayan Allah kaɗan ne su mutu azabar da bilal ya gani ba wasa ba inda ka ga ban abbas da ka ga irin eh, kaya kaya yiwa kaya kaya yadda ta yi mai abai ga tashin rana ga jini na ga kaya tana duka ga shi kara danna amma bawan Allah bayan Allah nan da suka koma Madina aka ce a sashi a fitowa a yaki kuma ga koma وما هي سورة آل عمران تجي الذين قال لهم الناس إن الناس الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانطلقوا بنعمة من الله وقل وفضل لم يسبقهم wani yanki ne sahabai suka je rage Allah ba an umarci Allah Allah Allah mai koyi da su ba da bayan Allah nan sun je yaki an raunanar da magunguna ana jinya ba suna niji wani an nike shi sosai wani ya rasa hannu wani ya rasa kafa wani an kashe mai uba wani an kashe bisuwa wani kanan uba amma suna cikin haka ana musu fasirai ana musu jinya sai kuma kawai ga labari ya sake dawowa ملائكة جبريل يا سايك الله وي النبي صلى الله عليه وسلم سوى أغيا مستحبن ننت وانت الله يا تقلل دكرري دمي تأذية دمي فرد وانت أكوى جاتي هو يقوم أتوقع مكاتي كاتك أقوم أقوم أجيني الله يتي الذين قال لهم الناس وعند أنك المكاتي كتير سوء إيه، منيني إن الناس حقيقة جماعة قريشاوات قد جمعوا sai muku تارون sun sake taruwa akan kan bakshan wallahi ko da an ce ku fito kar ku fita mu munafukai suna tsoratar da ainihin sahabbai radiyallahu anhu cewa yawanci wanda ya dawo an kashe mai uba wanda ya dawo ka hannu ya kare wani karwa ta kare wani gashi jini na zuba wai kuma a ce jin ya funga wai a tashi a koma fita wurin yaki wallahi wannan da yake dundun bai da imani suna bin da annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ku yi zaman sai ta bayyana suka a ah, kai ga Allah wanga rauni ai dan karimi na ni ban ko ji ruka yi sake ni ma in haka ni da ma ni ban da damuwa kawai ni da wa'annan sahabbai suka wakanu suka ce fasada mun imana wannan mugun labari sai ya kara mun imani horo da ake ba su da bin akida ga jihadi da bin Allah da musulunci da tauhidi ba za ta mun imana wa qalu amma suna tashi suna takura ga mutum da kariya amma yana jijjiga jiki ne yana jin aiki kai bai ba ciwo ba suna cewa hasbunallahu wa ni'mal wakil abin da abin nan Allah mai isa bawa Allah ya shige mu kuma ma dalladan wanda muka dogara gare shi ne Allah subhanahu wa ta'ala saboda mu kawai mun tafi shine subhanahu wa ta'ala sai ce wa ku. a lokacin nan na da suka je wurin yakin nan sai wasu aka yi musu hikima kowa ya sa a tsawaki ga baki ne sahabbai suka sa a tsawaki suna ci sai tsoro ya kan makayarai suka ce a a a a wallahi ga wani abu na sai muna tane sun kasa gane cewa a tsawaki ne suna zaton wani kwallon ne kuma sabo da haka kayare suka sheka da ku. shi ne Allah ya ce kawai ban salaf sahabban nan sun dawo bi ni'imati min Allah da wata ni'ima ta Allah domin Allah ya gafarta musu saboda da'a da biyayya ga umarnin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam tamtasum to wa fadlin da wata falala sun samu karin daraja yaki ne ba a yi ba amma an yaɗe masu kuma an ƙara yadda da su kuma an ƙara musu albarka an rubuta musu lada an yaki kuma ba a yaki ba shine Allah ya ce mene ne lam lan yamsakum to ba abin da ya same su wa sabu ridwanallah sun biyar da Allah Allah kuma ya yarda da saboda haka yan uwa musulmi mutum ya jajirce in dai magana Allah ce ka jajirce ka tashi tsaye duk wata wahala duk wata abu zai kai matsala a matsayin ka na musulmi ka dogara ga Allah ka zabura ka san mai karfin gwiwa in dai Allah ya ce a yi abu in dai manzo ya ce a yi abu kawai babu ja da baya in ma kake kaza a yi a kake ka akan kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullah shine wannan aya ke cewa Allah ji na mata ne Allah ya ce sun ma, inna lillazina inna rabbaka hakika ubangijinka lillazina hajarun ga wa'anda suka yi hijira wato muhajirun wa'anda aka ba su labari ba ta wasu fiye da biyu da suke sunanna duk da haka ga su suka yi hijira suka koma madina na biyu min ba'adi ma kurdiyu bayan an addabe su an kayan da hankalin an nuna musu za a tattaran biyar biyar su akan islam amma cikin haka da Allah ya kuma fata su kuma sun yarda in koma cikin wannan fitina matuƙar saboda neman yadda Allah ya sai ce Allah ya ce sun maja fadu sannan kuma suka yi jihadi masha Allah gazu wasu basar gazu wasu ukudun gazan tuni wa haka da wasu hanta duk tare da su aka yi wajen hadu wasu Allah ya ce wallahi kuma su yi hakuri a cikin cikin da'a Allah su yi hakuri wurin dukkan wani suke tuno da rigingimu na jihadi wallahi suka yi hakuri ya ja uwa a halin sunna ya koyan magani, ya kuma da man sunna ya ji mamai da ladanai ya mabiya sunna ya tajirai masu ba da dukiyarsu na sunna ku yi koyi da yan uwan kuma gabata addini babu shauri cikin shi duk abin da ka gari wallahi damuwa ce Qur'ani yana cewa a hasiban nasu an yi gura ko an yankulu amanna a na su yanzu mutane suna tsammanin a na su an yi gura ko mutane na tsammanin a gade ka da imanin ka sagaga ka ci lafiya ka zauna lafiya ka yi addini ka lafiya ka yi suna lafiya ka yi yaki da gidi a lafiya ka yi yaki da shirka lafiya ka zama musulmi ke kake na kwarai ba wanda za a samu adawa da zai yaƙi kai cutar da kai a yi kula a kare ko haka nan daga ga an ya kulu amanna dan dai ko fa lafazin imani mun yi kalmar shahada ko ikirarin sunna a kare ko babu jinjigawa babu naunaya a gani babu jarabawa babu komi ko la yi da alhali ba za a fitile ku ba ba za a jarabe ku da abubuwa ba dole a tsara a jarabe ka da biyu ko a jarabe ka da talauci a cikin kai kare kana taimakon sunna kana fidda zakka kana a addini amma in ce ka kuma jiro ko ce ba ne ba ka yi wallahi cikin dai Allah ne karka rabu da Allah karka ce wani boka karka zargin kowa ka dogara ga Allah kai addu'a ka sabura وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد فتنا الذين من قبلهم ولقد كفرنا الذين من قبلهم نوى أكي نوى نوى أكي على الدنيا وعند مكتبة لك بانا المسلمين لك بانا المؤمنين مكتبة بيت وديبي جماعة نور وديبو على الكتابين قوم هود قوم صالح جماعة فرعون أبنا ثم أزمت جماعة موسى بني إسرائيل أن شاء وعلى أيوب عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين ya rasa dukiya ya rasa jama'a ya rasa biya, ya koma jiro babu kowa har matan ma tana neman ta gudu ita ma karan ta saboda haka amma suka yi hakuri a lokacin da su jima da kuwa ta'ala ya kawo musu nasara wanda ke an jarabe shi an sa shi cikin wuta ya yi hakuri alaihi salatu wasalam abubuwa daban-daban da magabatan da suka gari suka jure a nan har Allah ya kai ke ya so ya ba su gafara ya ba su aljanna ya ba su cikawa da imani saboda hakan ga ku yi hakuri ku jure ya kuma wani ku safar ga haraka Allah ku dogara ga Allah ku dibi ubangijin ku ya yi mu na arziki zai sa kan kawo a dalilin imanin ku fiye da aiki da kun kai masu subhanahu wata'ala. ta'ala sai sa sai kuma yake A bayan Allah ta samu kanka kuma ba ka taɓa shiga jarabawa ba. shi talauci da kaganci an jarrabi sahabbai da shi an jarrabi annabawa da shi ciwo da an jarrabi annabawa da shi kisa ma da fitintunu da banaki da ko iri iri an yi zama makasin suna ana sa suna cin garwashi ko dole a ɗau garwashi wuta sa a cikin baki ana da suna a yi zamanin da za a fi da kafiri biyu daura mai jigiyar mansala ga rakuni a daura mai kama daya a daura rakuni daya da kama daya wanda ya kura ne ya yi wanda ya kura ya wani a farfi yau da ake yaƙi ka kanta don an yi halin suna irin wa'annan abubuwa asiya mace fir'auna Qur'an ya ba mu labarin irin azaba da gani sanadin ya yi sanadi wahala ka kai wahala in kana sarrafi bijin ne da kai

Matan Musa alaihi salatu wassalam ya yana mata yana bari Isra'ila sai da su ya kaumi ya musulmi ya jama'a ta in kuntum amantu billah in da gaske kuke da Allah fa alaihi fatawakkalu ga Allah za ku dogara ku yi hankuri ku ture ma wannan bala'i da fitina da fitinfilon sadu allallahi ka wakanna masa'adu allallahi ka wakanna ka ce wallahi Allah gare ka muka dogara an suna cewa rabba Farko bi ba kawai min ba a jimuta a dama wa ana yaki yayi yawa tapi kita pada hari ini Sabaran dengan cuaca yang lebih kita mana mampu, tapi tak pada pada kesempatan juga juga mohon kasuwa tanzu daga wajen su hatta kadera sarwa mai yawa saboda haka ya musulmi in tasbiru wa tasbiru in tasbiru in za ku yi hakuri ya musulmi ya halittun da tasbiru tasbiru tasbiru tasbiru ala ku yi musulmi ne yanzu ubangiji subhanahu wa ta'ala wa tasbiru ku kare ku kauce سبحانه وتعالى في فضل وصلى على تلك سورة النقل ثم يوم تأتي كل نفس يوم تأتي كل نفس قيامة رانا كذا أي فجر قولي رانا تقول تري والله كذا تنو تجاري تنا جارية تنا تجاري من نفسها تنتهي من samu kuɗin da rayuwar ka ina matukan da ka bai wa misalin shekar imani ba da aikin kwarai Allah ya tafi zai shafa mamaki a gaban Allah sai ce. Wadda kullu nafsin a da za a kama kowace rai Allah ba ما عملت أبدا تحقيقك وهم لا يسلمون عن حالي بداعة هذه الجيد النبي صلى الله عليه وسلم رانا أن يجد ومش آية تكركي يا سوما يكرر سامة صحابة يقوم سوما يساك يكرر سامة صحابة يوم يوم ترجع من الحمد الله ولا يتوكلون يوما يا مسلمين يا مسلمين ماذا يا مسلمين ماذا يا أهل السنة ماذا يا أهل السنة ماذا واتقوا يوما بصور وليلي بأي صفة وليلي لا نستبد ترجعون فيه إلى الله لا ترى فقد أخرج سبحانه وتعالى ثم توفى كل الله يسعد القامة قوة إلى مثلكم وهم لا يعلمون وكيف استعانه تعالى واتقوا يوما واتقوا يوما واتقوا يوما تجدون ولي الى كثير تلجؤون فيه الى الله za a gargada ku a tsara ku gaban Allah dai a judgment ranar alkiyama sun mutuwa ba kullu nafsi za a sa kalka ma kowace rayuwa daga cikin kuma a tattabar abin da ma kalilan abin da ta aikata wannan na kilamun ba a zagar da kowa dowon ku za a sa kalka ma shi ku yi addini wa kuma himmatu ku yi aiki. Wasu ne wasu ne ne وقل لي فاتو في أي مسلمين ولا تنجي في أي أن الدنيا عارفة بس كما أفضل من سبحانه وتعالى شريعة حتى سنة جرم يا مسلمين الله ينوب القول ليس إيه فقام بجدره الذين الإيمان وعمل صالح اللهم ربنا جعلنا سورة النخل وضرب الله مثلا ubangiji ya buga muku misali ƙaryatar wata irin alƙarya da ake ce ma wakka a ƙidatar a ƙirƙirƙen gari Allah ya zuba nikima a tuwa annabi Ibrahim alaihi salatu wasalam Allah ya zuba ma wakka arziki ya zuba muku ita itace da kwanciyar hankali da rikin tsoro wannan aya ta yi kama da Najeriya. Najeriya muna da arzikin noma, muna da arzikin kiwo, muna da ma'adinai, muna da crude oil, muna da kowane tattalin arziki. Ba kafa a cikin amma albariyar ta zo ta kafin firma ni'imar Allah fasabundul ke ɗauka masu yin cika kasa masu tsari da mutane masu tsari masu sojan kaburbura mushrikai sun yawa masu wanka da kurani sun yawa masu banda da cikin kasa sun fi rashuwa masu luwadi masu majiko masu zina yan iska sun cika kasa an manta da Allah ba kafarar بحكم الله أرسل كافر في طريق مؤمن الله فأتاك الله فأذاك الله وإذ يدتنا وكتتنا ووكا يدتنا مكة لباس الجود ستورة يوم ويدتنا مكة داري جرانا أنتبه لباس rugoyi su mutum na cikin sutura don haka aka wasu da dare tsoro da tsirana tsoro cikin gari tsoro cikin daji tsoro aka hankana musu kidnappers aka turo musu boko aka turo musu ansar turo musu bala'i ya same su zai zama na ƙara gwamna yana tsoro ya fita police kuma da yan sandaka security kuma ba ka gamsu da su ba ya ku mutane ba ku mafita wallahi sai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba mafita sai kuma mu Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabe su da yunwa ya jarabe su da tsoro bai ma kasu yasla'un saboda abin da suka zama suka suna aikatawa Allah ka shirya da mu ga kafar jima da yake Allah ka karbi tubanmu ka shirya da mu da shirya da manyan mu Allah ka gyara mana kasan mu Allah kuma ya mu akan tafarki madaidaici sai kuma yake ولقد جاءهم رسول منكم فكذبوا حقيقة بندو عليه الصلاة والسلام يرجو مقرشاوة أما يوأبيات لأن فرشا مسو أنجا يعمسو ɗabi'ar Allah in farfaki ya yi yawa wa Allah zai kawo jarabawa don a a gyara hali a gyara ɗabi'a koma a Allah mutane ba da kafin jiwa da yake ba da tsaki da ake malamar sirko da bokaye da ɗan iska cikin ƙasa yau suke da kima yau suke da daraja mutane ma gaba ɗaya in ka kaɗan duka wurin wa'azi in ka zai shiga talakawa sun yawa manya ba sa su su ne kawai iya kasu shalgoliya sun manta da akwai Allah sun manta da akwai dai of judgment shi ne su jira da wata Allah ya jira da kurashawa don haka sai ya tsantsana musu da tsoro da fitintunu da rigingimu da azaba bai ma kadu ya sinawo faƙala. فعذاب هم العذاب يتأتنا العذاب وهم ظالمون سنة عذاب ليس قد أنزل جيد ولا اشتراك بالله نعم Ya ku musulmi yanzu Allah yana ba da labarin malin muhajirun sun dawo Madina sun shiga cikin kwanciyar hankali. Mai ruwa yana cewa ruwa ya ta zo da wannan aya akan akan Madina cewa wannan ruwa ya ba ta inganta ba. Ba a taɓa jarraba mutanen Madina da fitina ba. Inna ma ban Allah yana magana su ne a cikin wannan aya. Saboda haka sai ce fafulu sahabbai kun yi imani kun gama jihadi addini ya yi musulunci daular musulunci ta kafu yanzu arziki da kuka gani kyauta ce ta Allah fi duniya wal akhirah fakulu saboda ka ku ci gaba da shi daga ni'imar Allah na biyu shi daga abin da Allah ya adalta ku da shi halalan tsayi ba wanda a halaliya ku tsayi kuna mai tsarki wanda ba ta ba ba rayuwa ba farautin ba cin amana ba komai saboda kamar halaliyar kare a ta ba ka dama ka ce ka sha wannan arziki ne na Allah Allah gode ma Allah wa abudu mai bi kaɗai cikin duniya mu ta abudu in dai Allah kuke bauta ku bauta mai kadai ku koma gare shi ku dogara gare shi ku yi addini tsakanin ku da Allah ku mai da al'amuran ku ga Allah al'amarin ubangiji subhanahu wa ta'ala zai shirya ku rana wanda zai biya ku wahalar ku ta addini zai muku judgment zai shari'a zai zai fita wanda ya zalunci da wanda an ka zalunta za ku da tara gaban Allah ranar tashin alkiyama wallahu a'lam sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه